الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو بيغة رمضان زامو بدا تفسير من القرآن من جرما أجكن سورة النساء وان ديون الله يكم ان الله يدزام تاشي آية أربعين دبقوي أما كما يندى tsarin namu yake za mu fara da amsa tambayoyi akwai tambayoyi da aka rubuto guda uku a tambayar farko dan uwa ne yake neman a lissafa masa sallolin rawatib kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su domin suna <clears throat> akwai rikitarwa kamar yadda ya ce a sunanin sunonin nan wanda malamai sun zaɓi sun ayyana wato waɗansu sunoni waɗansu sunoni da kan cewa su ne arrawatib su ne sunanin rawate wato waɗanda suke ratibai ake so mutum ya dawwama a kansu waɗannan su ne waɗanda suka zo a cikin hadithin aisha ummul mu'minin a wanda ya zo a cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi sallah a goma sha biyu a dare da rana za a gina masa gida a cikin aljanna sannan ya yi bayanin waɗannan salloli da bayaninsu ya zo da cewa raka a hudu kafin sallah a zahar da raka a biyu bayan sallah a zahar da raka a biyu bayan sallar maghrib da raka a biyu bayan sallar isha da raka a biyu kafin sallah asuba wato tayin fajir waɗannan su ne raka'o'i guda goma sha biyu wanda idan mutum ya dawwama a kansu zai samu wannan falala kuma waɗannan su ne ratibai da ake so mutum ya dawwama a kansu wanda har ake cewa mutumin da ya zama a wanda yake na daga cikin kamalar musulmi ya zamanto kan cewa ya dawwama akan waɗannan ratibai kuma dawwama akan rashin yin su yana daga cikin abin da yake suka a cikin adalar mutum yana daga cikin abin da yake suka a cikin a cikin sifar adalci ta mutum a wajen waɗansu malamai wanda daga cikinsu akwai Imam ahmad ibn hanbal yana cewa wanda yake ya dawwama akan banin sunonin rawatib yana ganin wannan suka ne akan sifarsa ta adala da haka waɗannan su ne ratibai amma ba wai wannan yana nufin kan cewa idan mutum ya yi nafila sama da haka ya zamanto a wato ya saba sunna ba a akalla idan mutum yana so ya samu wannan martaba to ya dawwama akan waɗannan salloli shine zai ba mutum wannan martaba babu laifi mutum ya yi sama da haka tsakanin azahar eh, wato kafin sallah azahar ko bayan sallah azahar babu laifi ya yi nafila kafin sallar la'asar domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin maimuna ko kuma hadithin ummu salama yana cewa ah, rahimallahu ra'an sallah qabla al-asr arba'a Allah ya ji kan mutum da yayi sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar saboda haka ita ma wannan mutum in yayi zai sa akwai alkhairi a ciki kuma ya nuna kan cewar akwai nafila bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adanaini salatu salatun liman sha tsakanin kowane kiran sallah da ta da iqama akwai yin nafi akwai sallan nafila da ake yi ga wanda ya so saboda haka mutum zai iya wannan lokaci ne da ake rayar da shi da yin nafila amma dai ratibai din wanda ake so mutum ya dawwama a kansu wanda su ne har aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama su idan bai yi su ba su ne waɗannan domin an ruwaito ya yi baƙi da suka shagaltar da shi gabarin yin sallar raka'a biyu da yake yi bayan sallar zahar sai ya sallace su bayan sallar la'asar haka zalika ya shar'anta mana idan mutum bai sami yin raka'atai fajiri ba ya rama ta tsakanin fitowar rana da zawal za a bashi ladanta kamar yadda yake idan kamar inda kamar idan ta a lokacin nata ne kuma ya ga ana ramar rama ta fajr bayan sallah asuba yayi ikrarin wannan bai yi inkari ba to ba wani abu ne ya yasa ake rama waɗannan sunnoni ba sai dan saboda wannan sifa ta su ta cewa sunnoni ne ratibai da ake so a dawwama akan su a ah, sai kuma tambaya ta biyu ne dan uwa yake cewa a bara an yi bayani a kan yadda magabata suke kasa hizbinsu na alkur'ani wajen saukarsa yana cewa dan allah bana ma muna neman ƙarin bayani assalamu alaikum eh wato <clears throat> ibn kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsir ya kawo tahzibin alkur'ani wato rarraba alkur'ani na wanda sahabbai suke yi domin wato mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sauke alkur'ani sau ɗaya a duk mako duk mako za su yi sauka alkur'ani to yanda suke raba shi ba kamar yanda wannan izifi izifi na alkur'ani yake ba wanda daga baya ya zamanto shine aka al'umma ta karɓe shi baki ɗaya wanda wannan an yi shi ne a lokacin hajjaj ibn yusuf lokacin khilafar banu umayya amma a zamanin sahabbai yadda suke raba alkur'ani domin tilawarsa suna raba shi ne da wato da yawan surori da adadin surori a izifin farko a ranar farko sai su yi a surori uku na farko taba'an ba sa kirgawa tare da fatiha wato surori uku na farko su ne albakara da ali imran da An Nisa wannan shine izifi na farko izifi na biyu surori biyar da suka zo bayan wannan kaga daga uku a wajen lissafin mara sai biyar to surori biyar da suka zo na baya su ne daga alma'ida zuwa attauba alma'ida al'an'am al'araf al'amfal sannan attauba surori biyar sannan izifi na uku surori bakwai wato bakwai shine mara bayan biyar daga suratu yunus har zuwa suratun nahal surori bakwai kenan in ka kirga daga yunus zuwa annahal to sannan bayan izfi na hudu sai ya zamanto surori tara tara ita ce take zuwa bayan bakwai a cikin lissafin mara to shi kuma kaga daga suratul isra har zuwa ga suratul furqan wannan surori tara ne daga suratul isra zuwa ga suratul furqan sannan izifi na biyar sai ya zamanto surori goma sha ɗaya tunda a lissafin mara bayan tara sai sha ɗaya to wannan surori goma sha ɗaya su ne daga suratu shu'ara zuwa suratu yasin zuwa suratu yasin a surori goma sha ɗaya kenan sannan izifi na shida surori goma sha uku domin sha uku shine ita ce take bin sha ɗaya a lissafin mara to wannan sai ya zamanto daga suratu safat zuwa suratul hujurat surori goma sha uku kenan to sannan izifi na ƙarshe izifi na bakwai shine al-mufassal shi suke ce ma al-mufassal wato wanda ake yawan rarrabe shi da sabuwar bismillah da sabuwar sura saboda gajejjerun surori ne a cikin wannan juz'i na al-mufassal shine daga suratu qaf zuwa suratun nas zuwa ƙarshen alkur'ani wannan shine izifin ƙarshe shine ake ce ma al-mufassal saboda kaga zai zamanto uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku al-mufassal wannan shine lissafin ga duk wanda yake wannan shine abinda sahabbai suka kasance a kai ko magabata na kwarai suka bi su akan wannan wajen tahzibin alkur'ani wato rarraba alkur'ani domin tilawarsa amma an kai kula za ka ga tsawon su daban ne domin juzi'in farko daga bakara zuwa annisa kaga isfi goma da rabi ne haka zalika daga alma'ida zuwa karshen attauba shi ma izfi goma ne daidai to sannan kuma izfi na daga yunus zuwa annahal shi izifi kusan bakwai da yan kaɗan ne saboda amma kuma kaga al-mufassal shi kuma wajen kusan izifi takwas da ɗan kaɗan ne saboda haka tsawonsu ya sha bamban al-maqsud abinda akwai fa'ida a cikin wannan tahzibin saboda tahzibin da aka yi shi rarrabewa alƙwai da aka yi shi bisa sura ya fi ba da fa'ida domin kowace sura ta ƙunshi maganganu da suke rataya da juna amma an kace zaka yi tahzibi in ka ce za ka rarraba bisa yadda rarrabar izifi take izifi zai iya tasowa a cikin tsakiyar kissa kamar izifin da ke cikin suratul araf qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina a cikin tsakiyar kissar annabi shu'aib yake amma ya zamanto nan ne kan izifi to ga in ka tsaya anan za ka tayar da karatu akan wani sabon izifi amma mu dai yanzu haka muke yi wajen tarawi dinmu na karatun alkur'ani amma za ka ga in ka kula waɗansu daga cikin a a'immatul haram saboda fikihunsu na addini za ka ga idan sun zo sai ga sun shiga cikin juzi'in yanzu kama a cikin suratul araf ba sa tsayawa a kan nan sai su kare kisar annabi shu'aib ga baki ɗaya zai ya zamanto kan cewa kashi gari za a tashi sai a tashi wa ma arsalna min fi qaryatin min min rasulin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra to haka ya kamata ya zamanto kan cewa makaranci ya rinka dun ma'anonin alkur'ani kuma wannan wannan tahzibin na sahabbai shine ya bamu wannan fa'ida na kan cewa suna yin sa ne da sura sura domin kowace sura ta kunshi wato ma'anoni waɗanda suke a keɓantattu ba su shiga cikin na wata sura ba kuma haka ya kamata tahzibi ya kasance na'am tambayar ƙarshe wannan yana tambaya ne ya ce da mutum ya ja mutane sallah a goman karshe da kuma ya je itikafi wanne ya fi e eh, wannan in ya zama ba zai iya haɗa biyun ba kenan ko tun da zai iya yin itikafi kuma ya ja mutane ta hajjud in ya zama to a masallacin da zai ja mutanen a nan yake itikafin kaga zai iya samun duk fa'idan guda biyu koyaushe ka'idar ha shine idan zai yi ka samu maslaha guda biyu to ka same ta shi ya fi bisa ka samu ɗaya ka yarda ɗaya shi ne suke cewa aljam'u aula min tarjih aljam'u aula min tarjih domin in kai jam'i shi ka samu maslahar dukkan abubuwan guda biyu tarjihi kuwa shine ka samu ɗayar ka kyala ɗaya to in aljam'u aula min tarjih haɗawa haɗa maslahar guda biyu shine ne ya fi dacewa bisa ka rinjayar da ɗayar ka sarrafar da ɗaya to in ya zamanto cewa ba za ka yi yin jam'i ba ka samu maslahar duk guda biyu dole sai ka yi tarjihi to sai ka dubi wanne ne ya fi maslaha to a ka'ida wajen maslaha ana duba amfanin da yake kaiwa ya zuwa ga wani ya fi amfanin da yake tsayawa a kan mutum an fahimta amfanin da yake kaiwa ya zuwa ga wani ya fi amfanin da zai tsaya a kan mutum saboda haka idan ya zamanto kan cewa a cikin limancinka ga mutane zai zamanto kan cewa ka samu amfani kuma amfanin ya kai zuwa ga waɗansu shine kan cewa an samu rayar da sha'ira daga cikin sha'airul islam alamomi daga cikin alamomin addini an taimaka ma mutane wajen yin qiyamul lai kaga ya zamantowa an samu wata awanu alal birri wa taqwa to waɗannan masalih din za su furinjayar da maslahar a ce kai itikafi kai kai kadai to amma kuma aka tsaya aka duba kan cewar akwai malamai suna yin tarjihi da cewa abin da yake farilla ce akan ainihin mutum ita ake kaddamawa bisa abin da take farilla akan alkifaya to tunda nan wajen ba maganar farilla ne amma idan ya zamanto aka tsaya aka duba aka kan cewa akwai waɗansu da za su iya ɗauke maka wannan maslaha ma'ana akwai waɗansu wanda za su yi wannan za su ɗauke maka akwai makaranta kamar ka wanda za su yi kai kuma ya zamanto kan cewa ka shagaltu da yin itikafi domin ya zamanto kan cewa babu lokacin da zaka samu wannan rayar da wannan sunnar in ba a cikin goman karshe ba wannan zai rinjayar da kan cewa ka yi itikafi bisa ya zamanto kan cewar ka yi a limanci wajen sallar ta ala ala'ayi halin wannan matsala ce da yake tana da mulabasat sai ka duba ka ga halinka sannan ka auna amma waɗannan su ne kawa'id ɗin ka ɗauki ka'idar aljam'u aula min tarjih sannan kuma ka duba ka'idar cewa almaslaha muta'addiya aula min al-maslaha al-qasira maslaha da take kaiwa ya zuwa ga waninka tafi bisa maslaha da take tsayawa akan kanka sannan kuma ka duba kuma da ka'idar abin da yake fardu ain da abin da yake fardu kifaya domin duk wannan abubuwa ne wanda za su sanya ka ka auna sai kai makanka fatuwa a cikin matsala irin wannan Allah ya mana muwafaka sai mu fara karatu insha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوبا فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا الله تعالى يتي يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا كو وأن أكباس للتابي سوني اليهود والنصارى آمنوا بما نزلنا كبادة جسكيا دا أبن دا مكسسو كدشي مصدقا لما معكم ينامي جسكة أبن دا كي تاردكو نا التوراة الإنجيلا من قبل أن نطمس وجوها تنكا هم شافي فسكوكي fanaruddaha ala adbariha sai mu mayar da su a ƙeyoyinsu aunal anahum ko kuma mu tsine ma ma'abuta waɗannan fuskoki ɗin kama la'anna ashabar sabt kamar yadda muka tsine muka la'anci ma'abuta ranar asabar wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah kuwa tabbas zartacce ne sai ya tabbata domin abinda Allah ya so yi babu wanda zai gagare shi ya hana shi ya aikata shi wannan ayar wa'azi ce da Allah ta'ala yake ma kitab kamar yadda yake uslubi na Alƙur'ani dukkan wata dama ta ya jefa wa'azi ya kira ya ƙwanƙwashi zukata idan ya ga kan cewa an yi shimfiɗa na yadda zukata zai zamanto kan cewa sun shiryu ga karɓar gaskiya to sai ya zamanto an ɗauki wannan damar domin a yi wa'azi wanda yake a cikin wannan akwai tarbiyya gare mu kan cewar ya zamanto mu ringa amfani da almunasabat wurare da suka dace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka je wajen binne gawa in aka je makabarta aka yi jana'iza sai yayi wa'azi domin lokaci ne wanda zukata suke wato a shirye suke ya zamanto sun karɓi wa'azi to ayoyin da suka gabata sun rankwashi ahalul kitab sun gwale su sun nuna wato sun wulaƙanta abin da suke takama da shi suke tunƙaho da shi na ilimi sun tozarta a martabarsu don haka wannan ya dace da ya zama kan cewa sun samu wato ana ganin wani hali na tawali'u ya zo musu to a halin tawali'u kuwa a wannan halin ake karban gaskiya sai Allah ya jefo da wa'azi ya ce ya hallazi na utul kitab ya ku wanda aka ba su littafi kuma da yake makamin makamin wa'azi ne sai aka ba su sai aka ambace su da sifa wadda take mai kimanta su ya ku da aka bamu ilimin littafi amma yayin da ku ake nema wato a sauke su daga matsayinsu na girman kai a tozarta su a kuma gwale su sai Allah ya ce alamtar ilal ladina utu nasiban minal kitab ba ga waɗanda aka ba su wani ɗan rabo daga ilimin littafi ba don a nuna kan cewa wannan siffar tasu ta ilimi ba ta aiki tare da su ba a wannan hali yayin da ya zamanto suna da ilimi kuma suna fifita bata akan ilimin nasu amma nan wajen da yake wa'azi ne sai aka ambace su da wannan sifa wanda haka ya kamata yayin da mai wa'azi zai je yayi ba ka zo ka samu mutane ya ce ya ku shaidanu ya ku iblisai ya ku masu sabo ya ku ihwatul qirada wal khanazir ya ku kaza a'a sai ka faɗe su da kyakkyawar sifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai rubuta wasiƙa ya zuwa ga sarkin Rum ya ce ila Hiraqal azimin Rum ya zuwa ga hiraƙal sarkin wato babban jagoran mutanen Rum jagoran mutanen Rum saboda haka kamar ka zo wajen mai mulki ne ka ce masa excellency wannan ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhatabar masu matsayi yayin da ya zamanto kan cewa musamman yana kaunar su karbi abin da yake kaddamarwa na da'awa da haka da zai rubuta wasiƙa ya zuwa ga Herakl sai ya ce masa ila Herakl azimin Rum ya ambace shi da wannan sifa wanda a cikin wannan akwai mulatafa akwai tausasawa ga zuciyar wanda ake kira wanda yake zai sanya zuciyarsa ta karkata ya zuwa ga karban abin da ake kiransa ya zuwa gare shi to wannan tarbiya tarbiya ce ta alkur'ani mun ga yadda Allah azza wa jalla yake wannan yace ya ayyuhal ladina utul kitab bai ce ya ayyuhal ladina utu nasiban min alkitab ba sai ce ya ayyuhal ladina utul kitab ya ku wanda aka ba su ilimin littafi aminu bima nazzalna ku ba da gaskiya da abin da muka sassaukar wannan kira ne kan ayi imani wanda yake shine farkon kiran da ya kamata a dukkan da'awa da za a yi kira ya zuwa ga imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'ad innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai an yuwahhidu kai zaka je wajen mutane ne ahlul kitab sai zamanto farkon kiran da zaka yi musu su kadaita Allah shine imani din Allah ya ce ku yi imani da abin da muka sassaukar da shi a abin muka sassaukar da shi nan Allah bai ambace shi da sunan alkur'ani ba bai ce aminu bil qur'ani ba domin ya nuna cewar ya ba mu alkur'ani wannan sifa ta cewa kamar yadda Allah ya sassaukar da littattafai ga annabawa da suke gabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan al'qur'anin shi ma haka ake sassaukar da shi domin inda an ce al'qur'ani sai ce ah ai dama wannan alkurani ne da ake cewa sihiri wannan alƙur'ani ne da ake cewa koya masa akai wannan alkurani ne da ake cewa ya je ya kwafo shi wajen waɗansu ne amma sai Allah ya ambace shi da wannan sifar wadda take ita ce ita ce abin da ake nema mutane su imani cewa shi al'qur'ani nan tanzilun min rabbil alamin sassaukarwa ne daga ubangijin talikai Allah ya ce ku imani da abin da muka sassaukar da shi sannan ya ambace shi da sifa ta biyu musaddiqan lima ma'akum mai gaskatawa ga abin da ke tare da ku bai cewa mai gaskatawa da attaura da injila ba domin attaura da injila din da take wajen wajensu attaura da injila din da take wajen su. a cikinta akwai gaskiya a cikinta akwai ƙarya amma da ya ce mai gaskatawa da abin da ke tare da ku yana ishara ga abin da yake tare da su wanda yake suka sani na gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin an ambace shi a cikin littattafansu kuma sun san ambatan nasa alladhina atainahumul kitaba hun kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su ilimin littafi suna sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa kamar da suka san ƴaƴayensu min qabli an natmisa wujuhan to wannan narko ne wannan ban tsoro ne Allah yana cewa ku imani tun kafin mu shafe fuskoki wannan a wajen shafewar fuskoki din nan malamai sun tun daga cikin magabata na daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani wajen fassara me ake nufi da tsamsu din nan tsamsu shine shafewa shafewa ya zamanto babu wata wato kafa kamar yanzu makaho ana ce ma makaho wanda yake ba yana da ido ba amma an ɗauke ganin a'a wanda yake idan ya zamanto kan cewa ya shafe ga baki ɗaya babu tsagar idan ma ana ce masa a'ama al-matmus wanda yake makaho wanda yake idansa an shafe shi baki daya to ma'anar shafewar shine wato Allah madaukakin sarki ya shafe ganin ya zamanto gaban fuskar ya koma keya keyar ta dawo gaba wato Allah ya juya su ga baki daya su zamanto dodanni kenan domin yayin da za ka ga mutum yana tafiya keya ce a gaba fuskar a baya da hanci da ido a gaba ai ya zama dodo to Allah ya ce zai yi haka in ba su imani ba wannan shine zahirin abin da ayar ta nuna cewa allah maɗaukakin sarki zai yi musu haka kuma irin wannan allah maɗaukakin sarki ya yi wato a canza mutum halitta ya yi gama gabatansu ya yi gama gabatansu su ne ashabu sabt kamar yadda zai zo a ƙarshen ayar tunda yayin da suka yi yayin da suka saba umarnin Allah maɗaukakin sarki Allah ya mayar da su ya sanya musu kai kan alhanzir waɗansu kuma ya sanya musu kai kan birrai suka zamanto ga shi mutum amma kansa saburi wannan shi ake kira almasakh wato a shafe halittar mutum a canza masa da wata halitta Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ga yahudawa na lokacin da suka karya alkawarin Allah madaukakin sarki don game da ranar asabar kamar yadda zai zo a ƙarshen ayar to wannan tafsiri shine tafi akan cewa wannan shine ma'anarta na zahiri wato Allah ya gargade su cewa su imani tun kafin wannan abu ya samu gare su waɗansu kuma daga cikin magabata suka ce a'a wannan a kinaya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi cewa wato su imani tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya shafe martabarsu alwajhu a nan wajen suka ce ma'anarsa alwijaha wato alfarma da daraja da suke da ita tun kafin Allah ya shafe wannan alfarmar ya kaskanta su fanaruddaha ala adbariha mu mayar da su koma a bayan bayan su a mayar da su a bayan bayan su shine a mayar da su su zamanto kaskantattu daga inda suka fito kasar sham suka zo suka zauna a hijaz suka zamanto manya su ne masu dukiya su ne masu ilimi irin su ka'ab ibn al-ashraf ana ganin babu kamarsa in ma wani abu ya faru sai a ce a je zuwa ga wajen masu ilimi irin su ka'ab ibn al-ashraf kenan suna da wannan daraja yahudawa suna da darajar ilimi a cikin birnin hijaz saboda sun iya karatu sun iya rubutu sun san yare wanda ba yaren larabci ba hmm. kamar takamar kamar takamar dan boko yanzu aila babban takamar dan boko cewa in ya maka magana kalma daya zai sanya ya sanya maka mutada hausa ya sanya maka habar da turanci game da malam abdullahi yake cewa wato ya nuna maka cewa yana jin wani yare da kai baka ji to su ma yahudawa haka suke wannan takamar suna jin yaren sun iya larabci kuma sun iya ibriyanci saboda haka suna takama da wannan darajar to Allah maɗaukakin sarki ya ce zai kwace wannan darajar ya mayar da su a bayan bayan su a kore su daga cikin hijaz a mayar da su zuwa wato kasarsu su ta sham inda suka fito wanda ba a san wata ba su da wata kima a nan ba a san darajar su ba amma a nan kuwa a cikin hijaz ana ganin ahalul kitab ne suna da daraja saboda haka a wannan fassarar suka ce na misa wujuhan wato mu shafe martabarku ma'anar wujuh shine wato alwijaha Allah ya ce yana cewa tun kafin ya shafe darajar da suke da ita ya mayar da su a koma bayan bayansu shine ya mayar da su ya zuwa ga asalin inda suka fito ƙasar sham suka ce wannan abin ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi da ya sallaɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu aka kori yahudu banu ƙainuka suka tafi zuwa ga ya zuwa ga haibar daga da haka zalika yahudu banu nazir su ma suka tafi ya zuwa ga haibar daga baya a zamanin sayyidina umar su kansu na haibar ɗin ya kore su ya mayar da su ƙasar adri'at a cikin birnin sham saboda haka suka koma daga inda kakanninsu suka fito domin dalilin fitowarsu daga dalilin zuwan kakanninsu zuwa madina don su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da suka ƙi su imani tun da jikokinsu da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙi su imani sai Allah ya mayar da su ya yi musu mu'amala da wato wato koma baya da akasin abin da ya fito da su daga gidajen nasu shine imani tunda ba su imanin ba suka yi kafirci sai ya mayar da su suka koma cikin kaskancinsu a birnin sha ah, wato ba a tafiya ya zuwa ga zahirin ba a barin zahiri ya zuwa ga abin da ba zahiri ba sai idan akwai dalili ko babu wani dalili mai karfi da yake sanyawa mu ce ma'anar wannan ayar shine fassara ta biyu ta cewa ta kinaya din mu tafi akan zahiri shine yafi cewa Allah ya tsoratar da Yahudawa cewa zai shafe fuskokinsu domin wannan abun ba mai gagara ba ne ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ma kuma Allah ya ce auna la'anahum kama la'anna ashabas sabt ko kuma mu tsine musu kamar yadda muka ko kuma mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ma'abuta rana asabar suwaye ma'abuta rana asabar ma'abuta rana asabar a zamanin annabi musa ne yahudawa allah maɗaukakin sarki ya musu uquba da cewa rana asabar ba za su nemi abinci ba ba za su yaƙi ba ba za su ba za su wanda suke yin su ba za su yi su ba masu farauta ba za su yi farauta ba duk abin da ake yi a ranar asabar na ayyukan na ayyukan rayuwar ɗan adam na mu'amala ba za su kulla ta ranar asabar saboda haka wannan ya zama to akwai takura a gare su to akwai mutanen garin wani gari da ake ce mata aila wanda yanzu tana nan a gefen teku take tana nan a cikin kasar israel yanzu aila suke ce mata wannan mutanen garin aila sana'arsu shine su to suka ga kan cewar ranar da da Allah ya nufin ya musu ukuba sai ya musu jarabawa kuma suka kasa cin jarabawa Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya ranar asabar sai su ga kifi ga shi nan kamar sa sa hannu ma su ɗauka ba sai sun sa ba sai da koma ba sannan za su kama kifi da hannu ma za su iya kamawa if ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim in ko ba ranar asabar ba sai su nemi kifi su rasa sai sun shiga sun hau kwale-kwale sun shiga cikin teku suna neman kifi da kyar za su samu abin da za su abin da za su ci amma ranar da aka hana su sai kuma ga kifin to sai suka yi dabara dabara irin dabarar iblis ce sai suka yi rami suka yi rami yanda idan kifin suka yi wani nau'i kamar dam ne suka yi idan kifin ya zo ya shiga ba zai iya komawa ba sai ya zamanto tokan cewa kamar dai sun sanya masa koma ne sun kama kifi a ranar asabar amma ba da hannunsu suka yi ba ba su suka je suka yi kamun ba sai suka yi rami in ya shigo ba zai koma ba shine ake ce ma alhila wato dabara kan a saba ma Allah ba dabara kan abu Allah ba dabara kan a saba umarnin Allah to da suka yi haka sai suka rubu kashi uku waɗansu suka yi haka masu wa'azi suka hana su waɗansu kuma suka ce su ba ruwansu suka ce ina ruwanku sun abinda suka wato yan ba ruwanmu suka je suka samu masu wa'azi suka ce ina ruwanku waɗannan mutanen in Allah ya so ya musu azaba in Allah ya so ya yafe musu ba ruwanku dan me za ku rinka musu inkari Allah sai ya ce fa anjayna alladhina yanhauna anis waɗanda suke hana ai wannan mummunan aikin Allah ya ce sai muka tsirtar da su wa ahadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun waɗanda ku suka waɗanda ku suka wato suka saba umarnin Allah Allah ya ce sai muka rike su da azaba mummuna saboda fasikancin da suke yi wannan azabar shine Allah ya mayar da su wato alqiradata wal khanazir wala qad alimtum ladina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya mayar da su birrai wulakantattu shine ukubar waɗanda suka yi waɗanda suka yi wannan zunubin waɗanda ku suka ce yan ba mu wanda suka ce yan ba mu an yi shiru a kansu sun tsira tare da wanda suka tsira ko ba su tsira ba ko ku sun halaka tare da wanda suka halaka abinda malamai suka rinjayar cewa su ma sun halaka sai dai ranar alkiyama Allah zai tayar da su ala niyyatihim Allah zai tayar da su akan niyyar su cewa su ba su ba amma idan ukuba ta zo ba wanda yake tsira in jarab idan musiba ta zo akan saban Allah sai wanda suke hanawa amma wanda suka gani suka yi shiru da su ake gamawa wanda suke hanawa su ne Allah yake tsirtar da su kamar da ya to wayannan su ne ashabus sabt to Allah ya ce in ba ya ku ahalul kitab in ba ku imani ba za mu tsine muku kamar yadda muka tsine ma ahalul wato ashabu sabt wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ko zartacce ne al'amari da ake nufi anan wajen ba umarni ba a'a ai sha'aninsa abin da ya soyi zartacce ne sai yayi domin ba wanda zai hana shi domin Allah fa'alul lima yuri mai yawan aikatawa ne ga abin da ya so lokacin da ka'ab ka'abul ahbar wanda daga cikin manya-manyan malaman ahlul malaman Yaman ya zo wanda ya tabi'i ne ya riski muhadram suna ake ce al-muhadram ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ubansa da yake da rai ya ce masa ya karanta kowane littafi a cikin laburarinsa amma ya nuna masa waɗansu littafai ya ce kada ya karanta su kada ya karanta su saboda haka bai karanta wa'annan littafai ba sai bayan mutuwar ubansa da ya buɗa sai ya ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin nan musulunci wa a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo yaman wannan sai ya sanya shi yace zai niki gari ya tafi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya je Madina ya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu dan aka bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai musulunta ba sai a zamanin khalifancin sayyidina Umar ya zo Madina da ya zo Madina sai sayyidina Umar ya ce masa ka musulunta ya Ka'ab sai ya karanta masa mathalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha ka mathalil himari yahmilu asfara yace ana minal ladina hummilu taura yace ina cikin wanda suka dauki ilimin at-taura wato tunda Allah cewa yi misalin waɗanda aka dora musu nauyin at-taura aka ba su ilimin at-taura sannan ba su dauki nauyin ba na aiki da ita ka mathalil himari yahmilu asfara wato kamar ina ce ma sayyidina Umar aini ba ka mathalil himari yahmilu asfara bane an bani kuma ina kanta sai na umar sai ya masa shiru ya kyale shi ka'abul ahbar ka'ab sai ya wuce zuwa ga garin sham zuwa ga birnin sham ƙasar sham a ƙasar sham wata ran da daddare ya tashi wannan kisar imam malik ya ruwaito ta haka zalika ibrahim naka'i ya ambace dukansu ba su ga ka'abul ahbar ba saboda haka akwai inqita amma yana daga cikin kissoshin tarihi da yawan su zai zamanto kan cewar dalili akan ingancinsu cikin dare sai ya ji wani yana karanta wannan ayar da muka karanta yanzu ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nuqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt yana jin wannan ayar sai zuciyarsa ta buga yace amantu ya rabbi aslamtu ya ubangiji nayi imani na musulunta yana yace har tsoro ya ji cewa kafin ya shiga daki in bai imanin ba Allah zai shafe fuskarsa sai ya gaggawa ya musulunta ya koma yaman ya ɗauko iyalansa ga baki ɗaya ya taho madina dukkaninsu suka musulunta kuma yana daga cikin manyan malamai na tabi'ai saboda ya tara ilimin attaura kuma ya zamanto ya shiga ya addinin musulunci ya zamanto ya kyautata addininsa to kun ga yadda wa'azin alkur'ani yake tasiri da ya sami irin su ka'abul ahbar jin wannan wannan sai ya sanya shi ya ba da gaskiya to kuma haka zalika ya kamata musulmi su zamanto kada ka yanke kauna da kafircin masu kafirci kan cewa ba za ka kirawo su zuwa ga addini ba ko yaushe ya zamanto kan cewar dama ta samu wajen kai wa'azi kai wa'azi domin Allah maɗaukakin sarki shine yake jiyarwa kai abin aka umarce ka shine ka isar idan ka isar jiyarwa wadda za ta yi tasiri wannan a hannun Allah take domin wannan taufiki ne wannan a hannun Allah yake kai abinda da yake naka shine bayani saboda haka kada mu gajiya wajen bayani rashin bayanin shine yasa muke halin da muke ciki yanzu rashin bayanin gaskiyar da take tare da mu shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu musamman koyaushe masu tunani suna cewa da kamar a ce jagororin siyasar kasar mu sun ci gaba da siyasar sardauna ta shigar da ta shigar da wato wanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci da yanzu tarihin najeriya ya zamanto daban da yanzu arewacin najeriya waɗanda suke kawo mana cikas arnan arewa na najeriya da yanzu Eh, eh, wato mushkilar su mun yi maganin ta da yanzu kudu maso gabas ta najeriya kasashen iyamurai da kudu maso kudu inda fetur yake da yanzu addinin musulunci ya yaɗu a nan wajen saboda mutane ne masu son addini amma ba a je an kai musu addinin ba ba a je an yada addinin yadda ya kamata ba a ƙarshen rayuwar sardauna abin da ya mayar da siyasa sa nan kuma wani yana daga cikin hangen nesansa domin yana ganin kan cewa abin da zai kawo zaman lafiya da ɗinkewar najeriya shine ya zamanto kan cewa idan addini ya haɗa jama'u wato kabilun Najeriya baki ɗaya kowa ba addini da zai haɗa kabilun Najeriya in ba addinin musulunci ba saboda haka lallai ya zamanto tokan cewa mu tashi haikan wajen kira ga addinin musulunci da ya yaɗa shi da kuma karfafa kungiyoyin da suke wannan kira kungiyoyin da awa dinnan da suke kiran maguzawa da suke kiran kirista da suke zuwa kudancin najeriya da suke zuwa irin su taraba suke zuwa irin su nasarawa suke zuwa kuma irin wajen su maila da sauransu dole ne mu karfafa su domin abu ne wanda suke yi wanda sa babu sa wanda suke masu hannu da shuni din da masu wadata da masu mulki su ne farko wanda za su ci gajiyar abu su ne farko wanda za su ci gajiyar abu domin lokacin abin da zai kawo mana zaman lafiya kenan da wato a kwanciyar hankali a wannan nahiya tamu Allah ya mana muwafaka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah hakika Allah madaukakin sarki baya gafartawar a yi shirka da shi baya gafarta shirka da Allah Wayar firu ma duna zalika liman sha, amma Allah yana gafarta abin da yake koma bayan wannan ga wanda ya so abin da yake koma bayan shirka Allah yana gafarta shi ga wanda ya so wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah a cikin bauta faqad iftara ithman azima wannan ya kirkiro laifi mai girma ya kirkiro wato babban laifi domin babu laifin da yake koma bayan wannan laifi wannan ayar ita ce ta bayyana tana daga wato tana daga cikin ayoyin da suka bayyana ka'ida daga cikin ka'idodin addinin musulunci cewa babu abinda zai hana wato mutum shiga aljanna sai shirka da kuma abin da ke ma'anarta na kafirci kafirci shine kaɗai zai hana mutum shiga aljanna amma dukkan wani zunubi koma bayan shirka ba zai hana mutum shiga aljanna ba in dai ya mutu da asalin imani saboda haka <clears throat> ayoyin da suke nuna da ayoyi da hadisai da zahirinsu yake nuna idan mutum ya aikata wani abu zai dawwama a cikin wuta dole sai an fassara su da abin da zai dace da ma'anar wannan aya kamar Allah ta'ala yana cewa eh, wanda wannan aya za ta zo a cikin wannan sura cewa muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima wanda ya kashe mumini da gangan to wannan sakamakonsa shine jahannama zai dawwama a cikinta to wannan zai dawwama a cikinta idan ya zamanto ya halatta wanda ya halatta yin haka ɗin ne amma idan bisa zai laifi ne ya aikata shi to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah tunda Allah ta'ala ya ce wa ya firu ma duna zalika liman yasha duk abin da yake koma bayan shirka da kafirci Allah yana gafarta shi ga wanda ya so a cikin wannan ayar akwai raddi ga wato mu'tazila da al-khawarij mu'tazila sune suke cewa duk wanda wato ya mutu yana saban Allah madaukakin sarki bai tuba ba to wannan yana cikin wuta imaninsa ba zai amfane shi ba imaninsa ba zai amfane shi ba wannan kuskure ne saboda wannan ayar ta nuna kan cewar Allah zai iya gafarta masa shirka ma'ana shirka shine a ɗayan abu guda biyu abin yake abin yake aikin da Allah ne yake yi ka dangana shi ga wani Allah wannan shirka ne shine shirka a cikin A rububiya shi shine wato tauhidin shi shine ka kadaita Allah a cikin ayyukansa abinda Allah ne yake yi ka dangana shi zuwa ga wani Allah shine kaɗai ya san gaibu idan ka dangana sanin gaibu ga wani ka yi shirka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zo wajen boka alkahin mai da'awar ya san gaibu ya gaskata shi da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafir da aka saukar ma annabi muhammad da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yayi shirka da Allah a cikin rububiyar Allah ya ce shi ma ya san gaibu ya daga cikin wannan idan an yi sata a je a ce za a yi abin nan yar kara din nan mm, ko nau'i ne na abubuwan da za a gano barawo duk wani ya daga ciki nau'i ne na shirka da Allah a cikin abin da yake na sifar Allah ne ko kuma ka yi itikadin cewa wani yana da shi ikon ya cuce ka ko ya amfane ka kuma bayan Allah ka rinka itikadin kan cewar dan bori ya gaya maka buka ya gaya maka kan cewar idan baka je ka yi wani abu ba ko ka ba da wata sadaka ko ka yi wani yanka ko ka sanya waɗansu kaya a wani lokaci kaza a wani lokaci ayyananne akwai aljanin da zai cuce ka in baka yi ba ko aljanin da zai hana ka biyan bukatar ka to wannan shirka a cikin ayyukan Allah ke. shirka a cikin abin da Allah yake yi shirka ta biyu shine kai shirka a cikin abin da ake yi ma Allah kai shirka a cikin abin da ake yi ma Allah abin da ake yi ma Allah Allah kadai ake yi ma ba a yi ma wani Allah Allah kadai ake yi ma sallah Allah kadai ake roƙa Allah kadai ake rantsuwa da shi Allah kadai ake ƙauna Allah kadai ake jin tsoro tsoro na shayi tsoron da baka gani ba da san menene ba ba tsoro na ɗabi'a ba Allah kaɗai ake yi ma wannan ga Allah kaɗai ake yin yanka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waɗannan dukkan hasa'isul ubudiyya hasa'isul ibada dukkan wani abu wanda aka ce ibada ne to Allah ake yi ma idan ka yi shi ga wani Allah ka yi shirka kuma Allah ba zai yafe maka wannan ba ma'ana Allah ba zai yafe maka ba in ka tu in ka mutu akan haka amma idan ka tuba Allah madaukakin sarki hatta shirka ma zai yafe maka domin duk mutumin da ya tuba ga barin shirka ya dawo ya musulunta wannan musuluncin nasa ya shafe shirkar da yi musuluncin da ya shafe shirkar da yi to abin da yake koma bayan shirka shine dukkan wani zunubi wanda ba shirka ba ba kafirci ba taba'an kafirci a matsayin shirka yake ma'anar kafirci shine wato ka karyata alkur'ani ko aya a cikin alkur'ani ko hadisi sahihi wanda yake saninsa sananne ne ne, kamar hadisin cewa sallolin nan guda biyar su ne allah ya wajabta akan bayi dare da rana kai ka zo ka ce sallah biyu ce ake baka yadda sallah biyar bace kai inkarin wannan wannan kafirci ne domin kayi inkarin abin da yake sananne a cikin addini bid darura ko kai izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai izgili da alqur'ani kai izgili da Allah kai izgili da ayoyin Allah duk waɗannan abin da yake kafirci matsayinsa matsayin shirka ne kafirci da shirka dukkaninsu matsayinsu ɗaya to amma abin da yake dukkan wani zunubi wanda yake koma bayan su to shine wanda yake karkashin mashi'ar Allah don haka mutane kamar da malamai suka kasa su kashi hudu ne akwai mumini mai gaskiyar imani mai da'a wanda baya saban Allah wannan bil ijma aljanna zai shiga wanda baya saban Allah akwai kafiri wanda yake baya aikata wani aiki na kware kuma ya mutu akan kafirci wannan bil ijma wuta za shi ya dawoma kuma a cikinta ba zai ba zai taɓa fita daga cikinta ba akwai mumini wanda yake yana saɓo amma kafin ya mutu ya tuba daga saɓonsa wannan shi ma aljanna zai shiga tunda ya tuba ana masa ƙauna aljanna zai shiga hatta a wajen waɗanda suke cewar allah maɗaukakin sarki baya gafarta mai saɓan Allah da babban sako domin ya tuba saboda haka wanda ya tuba tamkar baya yin sako ne na hudun shine wanda yake ake ta jayayya a kansa wanda yake mumini yana da imani amma ya saba ma Allah yana kuma ya mutu ba ya mutu bai tuba ba har mutuwarsa yana saban Allah har mutuwarsa bai bar zina ba har mutuwarsa bai bar wasa da sallah ba amma ya mutu amma da kalmar da imaninsa to wannan shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa fi ma duna zalika liman sha a wajen ahalus sunna wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah wanda ya so Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa Allah ya so sai ya gafarta masa kuma Allah yana da hanyoyi akwai abubuwan da suke sanya gafara da dama wanda dukkaninsu nasoshi na alkur'ani da suna suka bayyana daga ciki akwai alhassanatul mahiya kyawawan ayyuka masu kankare masu gafarta zunubai waɗannan sawa'un sun zo bayan zunubin ne ko kafin zunubi wanda suka zo bayan zunubi shine wanda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamkuha ka biyar da mummunan aiki da kyakkyawan aiki sai mummunan kyakkyawan aikin sai ya shafe mummunan to akwai kuma alhasanatu sabiqa kyawawan ayyuka da suka gabata mutum ka yi kyakkyawan aiki amma wani mummuna da ka zo ka yi shi daga baya kyakkyawan aikin da ya gabata ya kankare mummuna wannan Allah kenan daga cikin fara Allah da ya matso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce ma ahlul ahlu badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badr wa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace baka sani bane cewa Allah ya dubi ya dubi ahlul ahlu badr wanda suka yi yakin badr yace ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta muku saboda akwai ayyuka waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki yake kanka da mujibin su Allah yake kankare zunubai wanda har za su zo daga baya daga cikin su akwai hajji daga cikin su akwai hajji daga cikin su akwai jihad daga cikinsu akwai hijira duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da suke shafe miyagun ayyuka wanda har za su zo daga baya waɗanda nassi ya zo kan cewa na gaba ya kankare wanda kyakkyawan aikin da suka yi na gaba ya kankare musu za mu yadda da su wannan tabbas muna shaidawa akan haka kamar ahalu badr kamar wanda suka yi sulhu kamar wanda suka yi bai'atul hudaybiya sauran ko wanda aka ce kamar wanda ya aiki ya hajjul mabrur da sauransu wannan wannan kauna ake yi tunda baka da tabbas cewa hajjin naka mabrur ne ko ba mabrur ba ballantana ka ce ai shikenan tun nayi hajjin mabrur saboda haka ka zo ka ce zaka yi ta tabar gazaka ka wannan dalili ne cewa ba hajjin naka ba mabrur bane domin da mabrur ne da ka ji tsoron Allah eh. daga cikin abubuwan da suke yafe wa zunuban istighfar neman gafara Allah daga ciki akwai addu'ar muminai ga junansu addu'ar muminai ga junansu tana da daga cikin abin da ke sabbaba mutum Allah ya yafe masa zunubansa daga ciki akwai musibu da sukan zo daga ciki akwai musibu da dukkan waɗannan akwai hadisai da suka zo amma saboda ƙwarewar lokaci ba sai mun ambace su ba musibu suna kankare zunubi ga mutum shi yasa ne ma idan mutum yana rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kan ce masa la ba'asa tahurun insha Allah hmm? babu laifi wato babu babu tsanani ka samu sauki ya zama to tsarkaka gare kan Allah ya so domin wannan zunubin zai zama to tsarkake zunubin sa tsarkake mutum ake da zunubansa ba wai kuma yana nufin cewa sai ta wannan hanyar ne kawai za a tsarkake zunubanka ba ballantana ka ce in kana rashin lafiya ka ce to Allah ka ƙara rashin lafiya domin a tsarkake ni gabaki ɗaya haka wani sahabi yi ya ce yana ta rashin lafiya ya kasa tashi wata ramar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi ya ce kai ku me kake faɗa ya ce ai Allah cewa nake irin ƙubar da zaka yi min a lahira min ita tun a nan duniya domin ka tsarkake ni ya ce wai haka la miskini ba za ka iya ba yace lahal afiya loki Allah afiya loki Allah ya baka lafiya sai ya fi zurban ba wai hukumar tana nan bane dole sai ya yi ta sai ya yafe ta saboda haka mutum dai idan musiba ta zo masa ya kyakkyawan zato ga Allah cewa wannan musibar tsarkaka ce ga zunubansa sannan daga cikin abin da ke yake mujibatul abubuwan da suke kawo gafara ga zunubai shine shafa'a ceto ceto ceton masu ceto annabawa za su yi ceto mala'iku suna ceto malamai suna ceto shuhada suna ceto iyaye suna ceto ya'ya suna ceto almajiran malami suna ceto malamin almajirai yana ceto duk waɗannan waɗanda nasoshi sun zo a kansu to da cetonsu allah maɗaukakin sarki sai ya fi zunuban mutum sannan kuma a gaba gaɗi da komai gafara allah ubangijin talikai domin shi ne zai ce ma 'yan wuta bayan an yi ceto bayan waɗanda yake kuma suna da kyakkyawan aiki an fitar da su daga cikin wuta Allah ta'ala zai ce a mala'iku annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto muminai ma sun yi ceto abinda kuma ya saura sai ni kuma ubangijin talikai sannan Allah ya ce duk wanda yake da mithqala zarratin min hardalin min imani a fitar da shi daga cikin wutar jahannama da ceton Allah Allah ya ba mu gafararsa wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah ya kirkiro ma Allah wato ya kirkiri laifi mai girma babu laifi wanda yake yafi komai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin mafi girman manya manyan zunubai da suka fi kowaɗanne girma ba sai ya fara da al-ishraku billah hmm, shirka da Allah sannan ya biyar da shi baya da uququl walidain da saba ma iyaye sannan ya ce alawa shahadatu zur sannan da shaidar zur shaidar karya yana kwance ne ma sannan ya tashi rinka faɗa alawa shahadatu zur alawa shahadatu zur to shirka da Allah ta fi komai domin shirka ga Allah zalunci ce kuma zalunci akan haƙƙin da ya fi kowanne haƙƙi shine haƙƙin Allah idan ka zalunci iyayenka ka zamanto tantirin butulu to ballantana in ka hana ma iyayenka haƙƙi ka san duk wanda yake duk wanda yake kangare ma iyayensa yake bakanta ma iyayensa to ba zai ba wanda zai iya kyautata ma a rayuwarsa wannan alama ce cewa butuli ne to haka zalika kafiri wanda ya kangare ma Allah shi yafi kowa rashin amana shi yafi kowa rashin alkawari shi yafi kowa rashin godiya shi yafi kowa rashin rashin sanin haƙƙi shi yafi kowa rashin sanin ya kamata domin Allah shine ya halicce shi shi ya samar da shi daga babu shi ya masa ni'imar da babu wanda ya taɓa masa ni'ima kamar ta amma idan ya zamanto ya hana haƙƙin Allah wanda yake shine ma'anar shirka to haƙiƙa ya babban zalunci shi sa Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci wanda yake mai girma na'am alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum shin baka ga baka ga waɗannan waɗanda suke tsarkake kawukan su ba balillahu yuzakki man yasha abin ba haka bane Allah shine yake tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna fatila Allah kuma ba zai zalunce su ba ko da ba wanda ke bayan bayan kwallon dabino ne wannan ayar wato inkari ce ga Yahudawa da suke tsarkake kawukansu da waɗanda suka bi su yahudawa da nasara suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan Allah suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga cikin aljanna sai wanda yake ba yahude ko ba nasari kuma suna cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda ai wutar ma in har mun shige ta sai yan kwanaki kaɗan sai mu fita sai ku kuma musulmi ku zo ku shiga ku dawoma a cikinta duk wannan tsarkake kawo kansu ne ko kuma suna cewa kunu hudan au nasara tahtadu ku zamanto yahudu ko nasara sai ku zamanto shiryayyu duk wannan taskiya ne suna tsarkake kawo kansu wanda yake ku tsarkake kai yana ɗaya daga cikin jahilci Allah ta'ala don haka ya yi inkari wannan istifam ne na inkari ka duba waɗanda suke tsarkake kawukansu, kansu don babu wanda zai tsarkake kansa sai wanda yake jahili sai wanda yake mai girman kai mai jiji da kai tunda ko inda yana da kaskantar da kai zai san kan cewa kansa bai cancanci kuma ba in ba zargi ba duk wanda yake ganin tsarkaka kansa to hakika wannan ya tabbata babban jahili mayaudarin kansa to shine Allah ya kawo da harfin idrab yace bal al'amarin ba haka bane ai waɗanda suke tsarkake kawo nan nasu ba tsarkaka bane Allahu yuzakki man yasha Allah shine yake tsarkake wanda ya so Allah shine yake tsarkake wanda ya so kaga su ko waɗannan sai Allah ya tozarta su wala na fatila kuma yayin da Allah ya tsarkake wanda ya so wanda ya cancanci ya tsarkake shi din nan Allah yana yi ne da magana wanda yake ta gaskiya wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil Allah ne mai faɗan gaskiya kuma yake shiryarwa ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici Allah ba zai magana dan mujamala ba ba zai tsarkake mutum dan shi balarabe bane ba zai tsarkake mutum dan shi fari bane ko dan shi baki bane Allah zai tsarkake mutum dan ya cancanta tunda Allah tsoron wa Allah tsoron wa zai ji wa Allah zai ma mujamala wa Allah zai ma mujamala hmm? balantana a ce yayi ne dan ya faranta ma wani ko dan ya bakanta ma wani shi yasa Allah ce balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su komai ba yayin da Allah ya tsarkake wanda ya tsarkake ya ce su kuma waɗannan ba tsarkakakku bane bai cuce su ba wannan ayar ta nuna wato aibi da ta aibata yahudawa waɗanda suke tsarkake kawukansu ويحبون أن يح... ولا ت... لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا سنا سو أيبيس da abin da ba su aikata shi ba shi yasa suke tsarkake kawo kansu domin mutum yana son a yabe shi ɗabi'ar mutum haka yake mutum yana so a yabe shi amma ba wanda ba wanda ya cancanci yabo in ba Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana wato ya umarce mu da wato idan mun ga mutane suna yaban waɗansu mutula musu ƙasa domin yaban mutane in kana yaban mutum wato kana yanka masa wuya ne kana kashe shi ne kana halaka shi ne domin za ka sanya shi ya zamanto wato izza bisa ƙarya ta je ta ɗauke shi kuma shi sai Allah madaukakin sarki ya hana mu tsarkake kawo kanku Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawo kanku Allah shi yafi kowa sanin wanda yafi tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace <clears throat> a a ya ishi mutum zunubi kafa bil mar'i ithman an yuhaqqira an yahqira akahu al muslim ya ishi mutum wato laifi ya wulakanta dan uwansa musulmi me zai sa ka wulakanta dan uwanka musulmi saboda kana ganin kana da daraja kana ganin shi ma yana da wata daraja sai kaga taka daraja ta fi sasa daraja sai ka wulakanta shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan hadisin yace attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna tsoron Allah a nan take yana nuna kirjinsa sau uku kaga ko waye zai keta kirji ballantana ya san tsoron Allah ballantana ya ce ga sikeli wanda zai sanya mutane hmm, taƙi ataka al'atqa eh a ce mai takawa mu mai takawa mos mai takawa babu wannan skill da za ka zo kai wannan Allah shi ne ya san wannan balillahu yuzakki an fusa anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa dan haka an hana mutum ya tsarkake kansa to amma la'alla mutum zai ce to yaya zami da faɗin Allah ta'ala dangane da annabi Yusuf da yake cewa ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim sanya ni na zamanto mai kula da dukiyar ƙasa baki ɗaya domin ni hafizun alim mai kiyayewa ne mai amana kuma masani wannan taskiya ce ko ba taskiya ba taskiya ce to shine malamai suka yi bayani daga cikinsu akwai ibn abdulbar a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi inda ya babi da yake cewa ba a son malami ya ramanto mai da'awa kuma ba a son ya rinka alfahari da ilimin da yake da shi mai da'awa wato bai sani ba ya da'awar ya sani abinda kuma ya sanin ya zo ya alfahari da shi ba a san malami ya haka sai ce to abinda ya sa na annabi yusuf shi ma ya zo ya bayyana saboda ya amfani da wannan bayanin ne don ya bayyana gaskiya tunda a lokacin nan ba wanda zai ajiye ba wanda zai kamanta aikin bin Allah bisa gaskiya bisa shari'ar Allah in ba shi ba tunda shi ne kadai annabin Allah sauran duk akan addinin kafirci suke don haka malamai suka ce idan aka sa idan irin wannan munasabar ta zo babu laifi mutum ya bayyana ilimi shi ne suke cewa kamar alkali ne bai halatta mutum ya je nemi alkalanci ba amma idan ya ga an je za a sanya wani babban jahili ya zama to alƙali ko babban azzalimi makaryaci mai cin rashawa za a sanya shi ya zama to alƙali to a nan wajen wanda ya san cewa yana da ilimi kuma yana da tsoron allah da zai alkalancin bai halatta ya shiru ba wajibi ne ya bayyana kansa ya cewa shi zai iya yin ne kuma in yi haka bai zamanto ya yi taskiya ba idan ya zamanto cewar wajen ya bayyana gaskiya ne ko kuma ya zamanto wajen da yake ake ake nema a tabbatar da jahilci kamar ka zo ka samu mutane ne suna ta musu akan aya ta alkur'ani wannan yana cewa ga yadda ake karanta ta wannan yana cewa ga yadda ake karanta ta ka zo ka faɗa sai suka ɗauka kai ma ai duk ba 'yan makaranta ba ne dukkanin ku yan level 3 ne kowa ana ganin sa dan boko ne ba wanda ya san addini aka ce kai ma ka zo ka faɗa sai aka sanya kaulin ka kai ma wani alqaulu thalith a cikin sabanin sabanin jahilai guda biyu kai ma aka sana ka a ciki kaga dai ba san matsayin ka ba kai kuma ka san mahaddacin alqur'ani ne ka iya karatun alqur'ani sai ka ce ku jama'a fa ni fa mahaddacin alqur'ani to a nan wajen sai ka faɗa ka ce ni fa ga matsayina wannan tazkiyar da kai domin ka tabbatar da gaskiya ne saboda in ba kai ba za a ci gaba da musu ne za a dauka kai da su duk ɗaya ne dukkanin ku jahilai ne na kullum ha eh, za su dauka da haka ne to anan wajen sai kai bayani anan wajen sai kai bayani to wannan yana daga cikin surar da malamai suka togace kan taskiya mutum ya bayyana kansa domin bayyana gaskiya idan ya zamanto kan cewa tabbatar da abin da yake gaskiya ne tabbatar da daidai da kawar da abin da yake ba daidai ba na'am كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون يؤمنون بالجبت والطاعون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Allah ta'ala ya ce unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhib duba yanda suke kirkiro Allah ga ƙarya ga Allah wa kafa bihi ithman mubina wannan ya isa laifi mabayyani wato tsarkake kawukan su da suke yi kirkiro ma Allah ƙarya ne domin suna sifanta suna dangana ma cewa Allah ya fifita su ko kuma Allah ya ba su matsayi alhali ko Allah bai ba su ba to wanda ku yake kirkiro ma kira ma Allah ƙarya wannan ya isa wato laifi babba domin karya mataki-mataki ce karya da tafi kowace karya shine kai ma Allah ƙarya sannan mataki na biyu shine kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sannan yana daga cikin kai ma Allah ƙarya ka faɗi abin da yake ba haka ba ka dangana shi zuwa ga Allah musamman wajen hukunci kai fatawa wadda take ba ta da tushe ba ta da asali ka dangana ta zuwa shi yasa kaga masu fatawa aka ce masu na an rabbil alamin masu sa hannu a maimakon Allah to wanda ya fatawa bisa karya bayan yana sane to wannan hakika abin da yayi ya isa laifi mabayyani sannan bayan ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙarya a cikin abin da yake da alaka da addini yana daga cikin wannan karya a cikin mafarki kai mafarki ba kai mafarki ba ka faɗa ka ce ka yi mafarki ka ga kaza ka ga kaza hmm? kamar kai mafarki kamar saboda kana so ka samu fada wajen shugaba wajen malaminka kuma ka lura malaminka akwai hawa tare da shi akwai hawa tare da shi inda za ka zo ka ce wa malaminka ka ga wato an sauko da takarda daga sama an ce shine mahadi ka san wannan abin zai faranta masa rai sai ka ka shirya ta ka zo ka gaya masa to wannan yana daga cikin kira ma Allah ƙarya yana daga cikin manya manyan ƙaryarki kuma wannan ya isa wato a laifi mabayyani sannan Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka ga waɗannan waɗanda aka ba su rabo daga wani dan rabo daga cikin ilimin littafi ba sune yahudu yu'minuna bil jibti wat tagut suna ba da gaskiya da sihiri da kuma a tagutu da kuma waya wa na lil na kafaru kuma suna ce ma kafirai haula'i ahda min na amanu sabila waɗannan kafiran masu bautar gumaka ahda min na amanu sabila sun fi shirya a kan hanya bisa waɗanda suka yi imani wannan ayar tana ta'aridi ne tana wato bayyana abinda waɗansu daga cikin malaman yahudawa suka yi daga cikinsu akwai ka'ab ibn al-ashraf da huyai ibn akhtar bayan yakin uhud suka tafi makka domin su janyo hankalin kafiran makka kan a zo a yakin ahzab sai suka ce musu to yanzu mu ku gaya mana tsakanin mu da muke kan addini iyaye da kakanni da iyayenmu ma a kansu suke a kansu suka mutu da kuma shi muhammad da mutanensa da suka zo da wani sabon addini suka mayar da hankulan iyayenmu wa suka mai da iyayenmu wawaye suka wulakanta su suka tozarta su wane ne ya fi dacewa da gaskiya wai an zo an tambayi malamai fa malamai za su yi fatawa sai suka ce a ha'ula'i waɗannan masu bautar jibtu da tsagutu a hada lagina alladhina sabila sun fi mumine dacewa da hanya to kaga wato sun sani suka take sanin su sai suka ce to ai muhammad yana kusa da ku garin ku daya la'alla kun yi haka ne kawai domin ku samu fada ku samu fuskar zama ku yi mana abin da zai nuna mana shaida sai suka ce ku je ku nuna mana gumakan naku hubal da sauransu aka nuna mun sai suka yi sujada ku ce to kun gani mun nuna kan cewa abin da kuke yi mun yadda da shi ba bayan kuma daga cikin abin da littafin su ya kunsa shine tabbatar da tauhidi a cikin 10 commandments kuma wa'annan wato dokoki guda goma wanda annabi musa ya zo da shi na cikin attaura umarni na farko Shi ne kan cewa ya ku bani isra'il ba za ku bauta ma waɗansu ba za ku bauta ma waɗansu iyayen giji ba da ni ko ba za ku sassaƙa gunki ku bauta masa ba don haka a taura tana kunshe da abin da ya fi komai tsanani wajen nisantar da wajen wato inkarin shirka amma sai ga shi suna da awar ilimin attaura amma sun yi shirka domin neman abin duniya shi yasa Allah madaukakin sarki ce ku yi mamakin waɗannan an ba su rabo na daga ilimin littafi kuma littafin nan nasu yana inkarin shirka amma suna imani da aljibtu aljibtu shine wato sihiri da duk wani abu da ya danganci kafirci sihiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tiyara wal iyafar wa tarq min aljibt wato a ilimin a a ilimin buga kasa da ilimin wato tsuntsaye wato a bugi tsuntsaye su tashi a ga in sun yi nan ga abin akwai sa'a in kuma ba su yi nan ba in kuma suka can babu sa'a da kuma canfi canfi sawa'un da mushiya da mujiya ne ko da abin nan kukan jaki ko da kukan kare dukkan wani abu wanda yake ake canfi da shi yana daga cikin aljibt wato abin da yake aka sa shi a cikin addini na kafirci to shine ake ce ma aljibt to suna imani da shi wa tagut a tagut kuwa shine dukkan wanda ya wuce iyaka mai yawan shishigi wanda ya wuce iyaka shi dan tagut ne ana ce ma dukkan gunki da ake bauta ma akwai tagut tare da shi tagutun shine wannan malamin da ke fassara da gunki yake so wanda zai ce gunki ya ce a wato ayyankan abu kaza gunki ya ce ai dan ayyankan abu kaza haka zalika kamar dan borin da yake yi da yake dan koran dan galadima idan aljannin sunansa dan galadima to dan borin da yake shine dan koransa to shine at domin shine mai wuce iyaka shine wanda yake wato kofar sa kofar boton wani Allah din domin shine wanda yake fitar da da shari'ar gunki shine wanda yake fitar da shari'ar a shine wanda yake fitar da shari'ar shaydan da shari'ar aljan wanda zai ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi to shine at dan haka dukkan masu bautar gunki dukkan mai bautar wani Allah dukkan mai shirka da Allah yana da tsagutunsa yana daga cikin tsagutun san rai shi ma tsagutu ne idan ka ɗauki san ranka ya zama to shine addinin ka sai abinda ranka yake so in aka kawo maka addini aka kawo maka aya aka kawo maka hadisi in bai dace da san ranka baka ce ba za ka yi ba to nan ka mai da san ranka ya zama to dagutu ya zama to abin bautarka haka zalika wanda yake wata shari'a wanda zai zo ya ce zai kafa dokoki a bishi kuma bayan dokar Allah shi ma dagutu ne to waɗanda ilimin abinda ilimin littafi yake wajabtawa shine kada a yi imani shine tauhidi tauhidi kuma shine kai inkarin bautar dagutu don haka mai ilimin littafi da ya zamanto kuma yana yin imani da ɗagutu wannan abin ban mamaki ne wannan abin ban mamaki ne kuma ballantana bayan wannan ya zamanto kan cewar mutum ya fifita tafarkin kafirai akan tafarkin muminai yana ɗaya daga cikin abin da yake warware imani ka inganta tafarkin kafirai inganta hanyar kafirci ka ce kafirai abin da suke yi daidai ne wani ya da muhimmanci mutane su kula da wannan sau da yawa mutane suna fadawa cikin wannan hadarin saboda bin kafofin yada labarai za ka ga ana rigima kamar yanzu a cikin faransa din nan faransa sun ɗauko doka cewa duk mace mai yin niƙabi suka yi doka kan cewar in aka in aka kama ta a cikin a fili in aka kama ta a waje ko in ta je makaranta ko wani ofis na hukuma ko wani banki in aka kama ta da niƙabi za a ci ta tara in ma aka ci in ma ta yi in haya ya kai ko sau uku ne sai ta yi kurkuku sai ta yi fursuna kai kana jin wannan ka ce eh to ai gaskiya wallahi suna da gaskiya abinda suka daidai ne saboda su sun yaƙi sun gyara ƙasar sun ce waɗansu sun zo suna ɓata musu abinda suke yi ka zo kana inganta mazhabarsu kai ba a nemi ra'ayinka a cikin wannan ba ka faɗi kalma ba a ce wai in ka faɗi wannan za a baka ba a ce ba zuwa suka suka ce suna neman ka ba su goyon baya ba ka faɗa ba ka faɗa ba sun yi amma haka kawai ka je ka faɗa kalma da za ta kai ka cikin halaka idan ka faɗi wannan ka inganta mazhabar su ka kafirta domin wanda ya inganta mazhabar kafirai ya kafirta domin irin jinsin abin da waɗannan yahudawa suke cewa suke cewa haula'i ahda min alladhina amanu sabila saboda haka mu kula saboda yawan jin abubuwan da ake faɗa a kafofin yaɗa labarai mu rinka kama bakinmu mu rinka kama bakinmu ba komai ne sai ka yi ta'aliki ba yawanci majalisin hiran mu dama irin maganganun nan ne da ake yi to kai ba lallai sai kai ta'liqi ba a ce maka mumu gara a ce maka mumu din mumu din ka zauna cikin salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min suhtillah tulqi bihi fi nari jahannam ma lam yakun lahu bal aw kama qala alaihi salatu wasalam mutun yakan faɗi kalma ta fushin Allah wanda yake bai damu da ita ba amma za ta jefa shi a cikin fushin Allah inda baya tsammani ha ko mutum zai faɗi kalma ta yarda Allah bai damu da ita ba amma sai ta kai shi matsayi a cikin yarda Allah inda baya taɓa tsammani saboda haka mutum ya rinka kokarin kama harshen sa sannan Allah ta'ala ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wato wanda Allah madaukakin sarki ya nisanta su daga rahamarsa ma'anar la'ana shine a nisantar da mutum daga rahamar Allah a nisantar da shi daga dukkan abin da zai sanya shi abin kirki wato Allah ya yi tur da su ya nisantar da su daga tawfiqi yana daga cikin nisantar da su inda ya yi ya sanya su suna fifita bata akan gaskiya sannan Allah ya ce wa man la'anilla wanda ku duk Allah ya la'ance shi ji da lahu nasira ba za ka samu mai taimako a gare shi ba waye kuma zai taimake shi bayan Allah duk wanda Allah ya la'ance shi ba za ka samu mai taimako a gare shi ba akwai ayyuka da Allah ta'ala yake tsine wa masu yinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsine wa masu yinsu lalle mu san su mu nisance su mu kiyaye su duk abin da aka ji an ce Allah ya la'anci mai yi yana daga cikin wanda Allah ya la'anta la'anallahu Allahul washimata wal mustawshima Allah ya la'anci mai yin shashawa da wadda take sawa a yi mata Allah ya la'anci mai sanya wani gashi ta hada tare da gashinta don gashinta ya tsawo Allah ya la'anci mai aske girarta domin ta ƙara kyau Allah ya la'anci mace mai sanya ta yi wato wushirya don ta kara kyau Allah ya la'anci maza da suke shigar mata Allah ya la'anci mata da suke shigar maza duk waɗannan wanda aka ce Allah ya la'ance su mu kiyaye su saboda Allah ya ce duk wanda Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu mai taimako a gare shi ba yana daga cikin alamar la'anar Allah ya zama to kan cewa mutum da wuya haga ya mutu akan imani sai ya zama to kan cewa kullum sai da ƙara shiga ciki bata yake sai da ƙara shiga sai da ƙara nisa yake yi daga shari'a Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya mana gamtakatar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وأزواج وقلوبنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأتمها علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين